hijira tana shekara 1443 wanda ya daidai da 20 ga watan biyu shekara ta 2022 aiko annabi isa muna karanta littafin mai albarka riyadu salihin na babban malami abu zakariya ya haya ibn shafi annawi allah ya masa rahama ko muna karantawa littafi ne a masallaci mai albarka masallacin jan gudu sakan yanci allah ya amfani da mu da abin da muke karantawa allah ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba in ba amince ba satin da ya gabata mun yi shi shimfiɗa ta babi na 74 da babin juriya da abin abu sannu-sannu da kuma tausasawa wanda mala ya kawo ayoyi a wannan babi wanda suke da alaƙa da wannan sifofi na nagarta sifofi na manyan mutane aya ta ƙarshe wanda malam ya kawo a wannan babi ita ce wala man sabara wa ghafara ga wanda ya yi haƙuri ya yi gafara wato ya lokacin da aka ce ka yi haƙuri wani abu ne wanda aka yi ma wanda yake zuciyarka ba bata ji daɗi ba to a lokacin ake bambance mutumin da yake tsayayye mai faɗin kirji wanda za a masa laifi saboda ya manci da abu amma dai ko da ya tuna ba ya tashi a matsayin wani ciwo ne wanda zai ta kallon mutum da shi da ya riga ya gafarta ya yafi Allah ya ce lallai irin wannan ɗabi'a ta haƙuri da gafara lamina asmi ta cikin al'amura masu wahala masu girma al'amura ne wanda ke kowa kike yin su ba Allah ya ba mu hakuri Allah ya ba mu ya azurta mu da ainihin sifa ta hakuri kuma Allah ya azurta mu da idan an laifi ko an nemi gafara ko ba ne ba mu yafi mala ya kawo hadisai a wannan bani ji sai goma wanda mu da ba da gurgudun lokacin Allah ya ba mu lokacin mun kai karshe amma ba kai ba dai to mun samu wani iya rabon mu na yau hadisi na farko mala ce wa ali bin abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashadd abd al-qais inna fika khaslatayn yuhibbuhuma allah al-hilm wal ana rawahu muslim mun samu hadisi daga abdullahi bin abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi mahaifinsa ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci wa Ashaj Abdulkais wanda shi ne shura ne da wannan suna ko wannan lakabi malam su sunansa Al-Mundir wasu kace bin Abu wasu kace bin Ali kuma dan ainihin kabila ya na abdulkais shi wannan bawan allah kamar da masu tsira suke faɗa duk da an samu saɓani suka ce ya sun zo da garinsu a shekara ta goma wasu suka ce a ya zo ne bayan fatu maka ya kashi ta fuske to wani bawan allah annabi sallallahu alaihi ce yana da ainihin wasu ɗabi'u kwaya biyu a wata ruwayar ya tambaya a nan sallam cewa ita wani dabi'un nawa ya rasulullah ko ya koya ne ko ko halitta ta ce annabi ce halitta ta ce sai gode wa Allah da Allah ya sa halitta ta haka ko ya yi ba kaza ko ya za ka yi gane kenan amma da bi aka ce dama haka sai na ba ta rabu da kai amma ko ya kai za ka iya bari shi yake gode wa Allah saboda wannan ɗabi'u ba wa ko ya yi ba haka Allah ya ci shi da su wani ɗabi'u ko ne su su abinda Allah yake so a matakarin su ya za ka so wannan abu domin kai ma ko za ka shiga layi ko da baka da ita za ka iya koya eh alhilmu shi ne haƙuri da juriya haƙuri da juriya akan komai kai haƙuri ka juri duk ɗan adam da ganinsa ba wanda yake kuda daga ainihin wani abu da zai sa masa ya haƙuri ko ya rashin haƙuri inda ake bambancewa mai haƙuri wanda zai yi haƙuri da wannan abin da ya same shi wani ba ya haƙuri wani koya aka yi masa koya ko abu yake ki? wani abu ne tsakaninsa da wani a Allah ne ya jarrabe shi da wani abu sai ga ya kasa hakuri yana raki yana raki idan kuma kuma sai da suka yi masa har ma sai kuta yin shura ce ai wani bai da hakuri kai kar ai kar ai kaza ga Ba bai da hakuri yanzu sai hargi ya gisa wajen to wannan dabi'a ce kusan ba a bar yabo ba rashin kuɗi malamai suna bayani game da haƙuri musamman sheikh muhammad salih al-usaimin allah ya masa a sharhin sanar littafin ana magana haƙuri musamman mutumin da za a yi masa wani laifi wani musu musu wani laifi ya ce ya kasu kaso biyu ne idan wanda ya ma laifin dama mutumin kirki ne ba sun yi da ainihin mutunci manyan mutane ba ba sun yi da ainihin keta al'ummar mutane ba to wani ya ce ta cika masa kike hakuri su abin da yake masa gafara amma idan mutum ya zato cewar dan ta kife ne dama kuma ka da ikon da za ka mataki a kansa to in yi maka hukunta shi ta za ka hukunta shi da kai shi ga hukuma ko kuma wannan kai. musaltu da ainihin hadisin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam ce unsur akhaka zaliman aw mazluman tunda shi azzalimi ne to ka kama hannunsa ka yi ya zalunci la'alla wannan yi da kuma za ka yi da Allah ya sa ya daina ka ga mutu shi a kyalin mutum ya cika wani barna ba daidai ba ne daidai za a yi kokari a hana shi hana shi annabi ce wal'ana da shi ne bin abu sannu sannu ba gaggawa al'anar shi ne bin abu sannu sannu mutum ba zai gaggawa ba kowane abin ya zo kan yi hukunci a ka bi shi a hankali ƙashe ka yi nasara amma sau da yawa idan kai gaggawa da abu ya zuko ka yanke ka ci a yi kaza a a bar kaza a kaza ne to ƙarshe ka yi na dama ko da ba da aka baka da wani mutum to musamman labarin mara daɗi ne kar da sauri ka sanya a cikin aljihunka ka kyale shi a hannu ka lailaya shi ka juya shi ka gaya labari yake kullum ina ba labari na wani mutum a wani shakutunci to kaka sauri yin kiwa kan ce mutumin ya yi abu da ya kamata ka yi shi ne ka ya maganarsa in ka ya ta ka ga girmanta shi ka dubi shi wannan mutum musulmi ne kai kuma musulmi ba ne na aka ce gidansa abin da ba nasa ba ba cutar da shi ba da kai musulmi da wanda yi bayan waye bayan allah ne ka tsammanin ku ci ku da yi ba allah shi kenan ka yi kaka ka ci lilis a'a ba su musu kowa ba su halarci kowa so ake kewa kowa abin da kake so a yi maka kowane mutum ya sa ya masa abin girki ko kowane mutum to ka sowa kowane mutum wannan abu da fi wa kanka sai ka zama lafiya sai ka auna abin eh kamar hadisatul ifkiti kun ga abin da aka wani na aisha kaga allah da kansa yi ta wa musulmai faɗa yi ta musu faɗa laula laula laula Eh, me yasa me yasa kaza ko ai da sai ku kaza sai ku kaza da aka kawo da rubuta ɗauka ba to sai abu a hankali a bincike amma daga zara an yi an yi jita-jita yanzu da sai ka ta gama gari wane ya mutu wane ya kaza yanzu nan musamman za ku social media na tamu sai a basa abin da ba haka yake ba a yi ta yaɗa to in ka gane kai ba za ka saurin yaɗawa ba sai ka tabbatar da abu kuma ita kanta yaɗawa ma sai ka yi dube ta tana amfani ba da amfani ba da amfani kai ka yaɗa kai kyale ka gani ko ka shige wajen Allah samu dace malam ce ruwa muslim imam muslim ya roto da hadisi a cikin sahihinsa hadisi na biyu a wannan babi wa ana aisha radiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله mun samu hadisi daga nan Aisha Allah ya kada a gare ta tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah rafiqun Allah mai tausasawa ne yuhibbu rifqa yana son tausasawa fil kulli a cikin al'amari duka dukkan al'amari ba su tsanani ba a sa tsananta idan ta cewar ko menene idan akwai mai tsanani to ya kyale a ɗauko na ƙasa da shi a ko menene Allah ya sa ta sassa mu'amala kuke shugabanci kuke karatawa kuke duk abinda kuke yi reno kuke yi ga yadda kake yi ko ga da kake yi akwai tausasawa a ciki ke za ka ma'amalci masu zuwa gida kakan zo mai taushi ne kai kai musu ma'amala mai kyau ba su ba ba ai aiki kake yi amma ga zo ka da kaushi da mai sai ga mutane suna cewa ana ce wannan mai gani na kamar sun mutuncin mutane ba saboda babu tausasawa a cikin al'amarci shi ko dan adam ko da mutum ya san ga an fitun sa masa da ya ga an masa mu'amala ne, tsanani sai ga an sa masa damuwa to ana son tausasawa Allah yana son tausasawa shi kansa mai tausasawa ne to kuma san dukkan al'amuran din to ana tausasa su Allah ya sa mu dace wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi a cikin sahihansu wa anha an karɓo hadisi daga dai ita na Aisha radiyallahu anha Allah ya da a gare ta tace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala lalle annabi sallallahu ya ce inna allaha rafiqun lalle Allah mai tausasawa ne yushabbu rifqa kuma yana son tausasawa wa yuti ala rifqi ma la yuti ala al-unfi yace abin da ke tausa take to abin da yake kishiyarsa wato kaushi ko tsanani ba zai ba da shi ba wa ma la yuti ala ma siwa kai ba zai duk abin da tausa ba ba da shi ba to duk wani abu ba shi ba zai ba da shi ba duk abin da ka fi taushi ka fi sauki za ka kai ga nasara amma ka bi kishiyar sai ka ba ka nasara a kai ana son a samu sauto su sabu yana da cikin ainihin wahala da muke sha a kasar ta nigeria rashin tausayin shugabanni ba sai tausayi shugabannin ba sai tausayi duk aka shiga tsanani kamata shugabannin su tsaya a kan wannan mene ne tsananin ya za a yi maganinsa amma ba a duka kuma duk sai da Allah ta'ala ya gode da al'umma irin tamu duk lokacin da aka samu tangal-tangal na tsada a al'amura kamata gwamnati da ya ke cik ta kallaci wani tsada al'amura me ya kawo su te maganin su amma sai ake cikin wasu abubuwa daban saboda shugabanci muke yi ba tare da ainihin wato Da farko ba kishin ƙasa kishin ƙasa ba da haifar da ainihin san ƙasa da sai yan ƙasa na biyu ba a karanta ainihin mulkin kuma an yi da a aikata abin da aka karanta ba ko da wani da mulki ne administration inda za ka karanta kowane ilimi inda za ka karanta ya ka shi to abin da yake na farko za ga cewa abubuwan kwaya biyu da ake su a fi ƙarfinsu duk sai ta ci duniya a yata ta ci gaba a duniya wani abu mai biyu suka fa da su kafin su komai abu na farko si maganin yunwa abu na biyu tsaro idan ka wani kwaya biyu komai za ka iya yi amma kan su wannan biyu kwakwarsa ɗaya akwai ɗaya shi akwai matsala duk lokacin da ƙasa take da zaman lafiya amma makwata da yunwa ta yada za a samu ilimi ana jin yunwa ta yada za a samu za a same shi idan kasa a ƙoshi take babu zaman lafiya ina ne da za a zo a koyi da ilimi ita ma an halitta mutane ko ba a samu ilimi ba a samu dole bi ne ya sama dole sai bi sama kai maganin tsaro kai kuma kai maganin yunwa kuma kai Allah ya baka abin da bai ba wasu kasashe da yawa ba a duniya ogun da Allah ya baka a Nigeria wasu ma Allah ne ya san su sai ya raga wani ganin su ko kasa ce mai arziki ba talakan kasa ba ce kasa ce mai arziki wanda Allah mutum ɗaya ne ɗaya tak hakuna wala wala mtukufu sunna zao ili sunna sawa ولك بيدي في ساعة أدوية هواء هواء هواء وين يوالي كده جيب وين بيبان بيبان هاي ودي سنة يبان هاي أنت ذو أكل برنا أقوم بجلس أكل كسكري وزي بعدين نيجيريا بني سكازو تكون تيجي نزلها كماشي كم

kusan da aka samu a wajen an samu dala a najeriya dala miliyan 150 an samu pound sterling ya kai dala miliyan 126 a wannan ba kudi ba ne ba kudin an samu kilogram na gold zinari kilogram 150 kaki a wani gida kuma wallahi wasu sila a wasu rikimin manya lalawa ko sun su irin su irin su a nigeria da wani wani ba su shirka kun kuma sun mulmula sun mula wallahi sun mula yi mara asara yi wa ƙasa asara yi wa ƙasa asara abin ya dame shi wani labari ne ba labari ne eh, na titi ba shi wanda ake magana za a ji a kan kudin shi ke gaya abin ya dame shi ya sa a ji a yi ita yana da mutane a dubai aka yi magana

a shinkafe da shiga muku ƙauye a ƙauyen ma ƙauye sosai ƙwarai da kai ƙauyen ma ƙauye wallahi ya lafa shi ne je kawai sai da ya ne ya tsine masu ya san sauran tsine masu bai goya mu da ya ƙauyen ba kaga me amfani wannan kaga kaga wannan kokon sauran da kyau ba kyau to isa da zai da ta da arziki amma ba mu da shi wani masu tausayi abinci ne wallahi abinci ne wallahi nigeria ta fi karfinsa abinci ne ba wani abinci ne tsaro wani ibtila'i ne yana da faɗi yana da wahala amma abinci ne wallahi abinci ne nigeria ta fi karfinsa amma yanzu kwa ki ci abinci a su uku a cikin talakawa wani talakawa suka fi yawa in da su uku mai kyau ki ci mai gina ciki ya ci ba yi ko a cikin abu ba haka ake ba to aka yan kuma shugabanci na bukatar tausayi in ba tausayi wallahi to shugabanci yana da wallahi sa rasul ya da duk wanda Allah ya ba jagorancin al'umma ta ya tusa samu su Allah ya tusa samu su duk wanda Allah ya ba jagorancin al'umma ta ya tsananta musu Allah ya tsananta musu kana tsammani a zo da annabi ya faɗa ba karɓiya ba ce wani addu'a karɓiya ce in kana shugaba ka samu wani addu'a sai ka damu da ainihin da al'umma take ciki kuma wutun iwar ibtila'i babban da yake samu shugabannin ba wani shugaba da yake daga waje daga cikin mu yake fita ya zama shugaba kafin ya zama shugaba ya san me matsalar da ake ciki inda bai sani ba sai ya dan kuzuri shi ba uzuri ba dan kuzuri sunansa eh ba uzurin gaske ba ana kanta mutane mai shi ko gabata shi ba sukan hana kansu ci so da al'umma sa al'umma so da sun sabo nauyi Allah ya kura musu kuma sauke shi sai da taimakon Allah sai suke neman taimakon Allah koda suna jin yunwa sun tuka sun damu su jin yunwa ai kuna tare mun tare tun muna yara kuma wanda suke manyan mu su ma yara musu mun tare kuma da faɗa fata da yawo cikin kuɗi ko da tare kaga ga yau ga wata mace ko ko da labarin sun ma labarin da safe sa aka ji aka tuwo da ita aka zo aka yi mata goma ta arziki to ta cikin talauci to yanzu ya shugaba ya bai yadda ya shiga cikin al'umma idan al'umma ta lalace yanzu na sai a kuda ma a sama a cikin ka da yadda ranka ba da ba sai ka san halin ake ciki ka zo majalisa gaisa da lalata lalata lalata ba ya gani ya wai ya ba ku me me ga kuma da gwamnatin nan ne ai shugaba ne ya ci me za a faɗa biyu da wata su ne ba daga zuciyar sai simple na abu da zuci sai ki sai ya rubuta yi ta in yi wani area wata satin wata area da ya yi area da zama ɗaukar areas yana kuma kwaibu su kashi gari a wannan satin abin da za a bi da hankali wani areas abin da ya kamata ke zama ofis inda kisa da aka gwamna to zama kuma na kuma ne ka ce dindin kana wasu kwallaba na kuma dole sai ka shiga cikin al'umma ka san da suke ciki ba baka labarin ya ko in ba labarin amma ka kansa sai ba ka ci Allah ya sa mu dace wa anha daga dena na Aisha Allah ka da aka dace ce annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala lalle an sallama ce inna rifqa la yakunu fi sha'ani illa zanu yace lalle tausasawa baya kasancewa a cikin kowane fishe a cikin kowane abu illa za zana sai ya kawata wani abu in tun su sa ta shiga sai wani abu ya zama mai kawa wato mai kyan gani an zayyana shi ya zama mai abin sha'awa wala yin tsaro min shayin ko ba wani abu za a cin tausa a cikinsa illa sha na kwanci wani abu ya zama mummuna ya zama mummunan abu eh, mara kyan gani sa duk mutum mai tusa za ka yana yana mu'amala da shi ko kasuwa ce za wani abu a gwamnatin da ake cewa har wani mutum ya shigo a garin nan kantin dan aljanna me yasa wallahi abubuwan da ke saidawa duk garin ana sai su ana sai da irinsu kantuna ba za su yi kuma A hannun yasa aka sunan to ya tusa ko da da ya tusa sai Allah ya tusa eh, shi ma ya tusa masa ya buɗa masa ya sa masa albarka a cikin wannan ɗan riba kankano da kake gani shi wancan wanda ya ci ba zai ci ba kai masa kaɗan da haya yake a wancan nasa amma wannan sai ya zo gini ya kuma wancan wanda ya wanda yake haya haka ake so a dukkan mu'amala eh kaitan Allah sai Allah ya gani kuma shi a harkar duniya irin wannan ta fuskar ko ba Allah ba ko dan ka tiri ba ka kana mutane ne ka samu to shi Allah ya dubo na da kawo mutane shi kuma sai ya maka kudin wani abu idan ka da niyya ta addini ka Allah ne riba bi za ka samu Allah sai ma wancan kuma ya baka lada da aka mu'amala fuskantarsa dole ya kaga shinka da barke musu ma'amala mai taushi eh, kuma da aka ana sai zaura za ta ko mun karanta ko kun ga yadda annabi ya ce shi annabi bai taɓa ce masa me yasa ya kaza ko me yasa bai kaza ba ko ya kamata ya kaza sai ji wani bangare na masallaci Allah ko sai duk nan zai kan fadarin sa a cikin masallaci ba sahabbai suka yi cara su auka masa faqal nabi sallallahu alaihi wasallam da'u annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kyale shi wa ariqu ala bawlihi sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'in ku fara ruwa akan fitsarin nasa da wannan gugar da take cike da ruwa sadalan ko da duk guga ke ne abin da ɗaya ruwa a cikin rijiya e guga ne fa'in da mabuistun muyassirina ce abin da za ku sani shi ne kawai an aiko ku ne masu sauƙaƙawa walam tub'athu mu'assirina ba a aiko ku don masu tsanantawa masu kuntatawa a'a kuma sauki ne eh, kawai yana siffata kansa da al'ummarsa ko ya ta yi da ɗabi'arsa da halinsa shi shi ya da sauki ba ya san tsanani wannan ɓogun da annabi sallallahu alaihi faɗa likitoci suna magana akan mutum tsari na mutse shi ko kuma ya fara tsari bai gama ba yana cutarwa ɗarusun annabi ba ka likitanci irin zaman ko to amma shi annabin allah ne shi allah ya sanar da shi ko ba ka wani ya sanar da shi ilimi a dukuri ba wani gudu da zai kawai kyale shi ya gama ya biya a wajen an wuce ba ne ke <laughs> Allah ka yi mun gafara ni kaɗai ni da Muhammad wanda su ko da zan zaɓi su nufi eh sai sai a ai ka ka ka abin da ya ƙarfin ai rahama Allah na ƙarfin ni da kai a ƙarfin su da karatun sai ai rahama Allah ta ƙarfin ni da kai eh, ɗaya ce ba ku sa kuma ne ita duniya duk duniya da wata rahama da zai zaka yi da rahama na baya zai ta duniya sauran da suna wajen Allah sai gobe kiyama za a kawo an sha Allah Allah ya samu dace muttafaqun alayhi a rawar bukhari malace imam bukhari to hadisi yace as-sajlu bi fati sini al-muhmala wa iskanu jimi shine as-sajlu wa hiya dilu al-mutali'a ma'an shine guga wanda addalu shine guga wanda yake cike da ruwa wa kadhalika danu shi ma addanu shi ma ainihin gugan sunansa idan eh, ka san larabci yana da fadi وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا an kai daga anas bin malik Allah ya da gare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yace yasiru ku sauki wa ta'asiru ku tsanani ku zanto masu sauƙi a komai kar kuma ku masu tsanani eh bashiru ku zama masu bishara wala zafi ku zanto masu kora mutane masu koren mutane a ku zanto masu bishara da aljanna eh da aiki da kirki da nasiha kar ku zanto kullum ayoyin kowane azaba ne kullum azaba ai kullum kana mana azaba kullum za a yi kai ka sai wani malami shi da kawo kuma shi ko shi kullum azaba shi ba rahama ne a al'amarinsa ai in aka taɓa can sai a taɓa san ko ba za a yi ɗaya gaba ɗaya ba kuma da ayoyin ko haka suke ayoyin ƙwarya idan aka yi maganar aljanna sai a magana wuta idan aka yi maganar mutanen kirki sai a magana maganar mutanen banza idan aka yi maganar aiki na 'yan aljanna sai kuma a yi magana aiki na 'yan يدعو ربه خوفا وطمعا eh خوفا وطمعا kana tsoro kana fata eh kwarai kuwa kana ala ma Allah kana fata rahamar Allah idan aka ji jayan ma da azaba to hatta neman abinci da aka hatta maka nema wahala za ka iya fita kai da nema ba idan aka ma da bangaren rahama to ibada ba da ka sai da daidai ta duk ibada da ake yi sai ka daidai yi yasa idan aka gaya mana sai a gaya mana sai a balansa ko eh Allah sa mu dace muttafaqun alayhi wa an jarir bin Abdullahi al-bajali radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man yuhram al-rifqa man yuhram al-rifqa yuhrami alkhaira kullahu mun samu hadisin da jarir bin abdullahi Allah kada a gare shi yace naji manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa man yuhrami alrifqa duk wanda aka haramtawa tausasawa yuhrami alkhaira kullahu an haramta masa alheri gaba daya Allah ya azurta mu tausasawa rawahu muslim wa nabi hurairah radiyallahu أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري an kai daga abu hurairar allah ta da a gare shi ya ce an da rajulan ƙala lindabi sallam wani mutum ya ce wa annabi sallallahu alaihi sallama ausu ne ka umarce ni ka wasiti sai ko sai la tarba kar kai fushi mutum sai kaskantar da sai kamar ba haka yake so yake annabi ƙara so da bayani faranta da sai ƙara yi mata da yawa annabi da ya mata la ta mabba ma'anarsa shi ne idan kai fushi ka a lokacin da kake fushi ba nan yake eh, za ka fushi ba yana nan duk wani kuma kai kai ba za ka fushi ba a, ba za ka dau mataki akan wannan a daidai da wutar ke cikin fushi ba amma dan adam ai ba zai yi ba duk inda kai da hakuri da kai da kawo da kai da rashin ainihin fushi ba ta da kai dan adam ne a zo a ta mutunta a kita a bar maka dole za ka damu za ka damu ta wannan shi ne fushi to amma kuma da shi ne wannan fushin ba za a iya hana ka shi ba amma ɗaukan matakin shi in ba kai ba shi ne la ba kai ba kai gagarwa ba ba kai fushi ba fushi bai tasiri ba amma da kai da kayi hukunci to fushi ya tasiri abu da kana ka kayi a wajen ɗan adam ba zai a masa laifi a ce ba zai fushi ba zai fushi amma ka kafa mataki shi ne abin da ake nufi shi ne karin bayan da malamai suka yi shi musahabu ya ga kamar so ya kara wasu ta magana annabi kuma ya san magana da ya fara. inda an ba shi ainihin dunkulallun maganganu eh an ba shi dunkulallun magana an yi magana sai malamai yi. magana wanda lalata kuwa akwai suka littafi a kanta sai malamai bayan yana tattalwa ce wata a cikin sukan biga mai talata gaba ya da fushi za ka yi amma mataki da za ka ɗauka a lokacin da fushi shi ne karka yi Allah samu dace ka shi da hadisin wanda ya kawo ko imam nawawi ko a cikin al'ummar ya akwai shi a ciki وعن ابي يعلى وانا حديث البخاري وعن ابي يعلى شداد بن اوس رضي الله عنه شي وانا حديث yana cikin a eh, al'ummar nawawi shi ma na cikin mun samu hadisi daga Abu Ya'la Shaddad ibn Aus Allah ya a gare shi an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga Annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in lalle Allah ya rubuta kyautayi akan kowanne abu a kyautata shi kowanne abu Allah ya rubuta kyautayi a kansa a kyautata shi eh kowanne abu ana sa kyautata abu ko me za ka biyo tashi? shi za ka tantu idan za ku kisa wani ne ya yi laifi za a kashe shi to fa a ahsinul qitla to ku tota wannan kisa idan dai har ba irin wanda suka yi wani laifi misali mutumin da ya kashe mutane ta wata hanya mummuna to shi ma kan shi ta wannan hanya amma idan ba wannan ba mutum ne kawai abin da ya kama a kashe shi kan yi za a yi ake wani kisansa kawai isa ake aka samu ainihin ah, mai tsara kai eh, a shimawi eh, su laraba da wani masa a shimawi nasa eh, mai tsara kai hauni na ko mai tsara kai ga mai laifi dama takobi ce su kuma kamar wasa na da abu kawai bil an illa kan kowa an ya da ba ba mai wannan ba ba mai kaifi ba ai a ta sarawa a ta sarawa sai a wahalar da shi ka ba shi ba ki kisan ba amma an ta wannan hanyar ta wannan hanyar ba shi inda zai kisa ta wannan hanyar sai aka fito wannan hanyar wa idan da bahtu idan za ku yanka kuma babbanci ku can kisa na kuma ka wani da kisa sunansa saboda wannan ci za a yi isa ya zama da ba eh. <laughs> eh. wai da da bahatu idan za ku yanka abinda aka halitta muku da ni'ima ko da ainihin tsuntsaye na wanda aka halitta mana musu na gida da kuma na dajin ba su ma dabbobin da gida da daji duk in za ka yanka to fa ahsinu dhibha ku kyautata ainihin yanka in za a yanka abu a tabbatar hukar tana da kyau kamar yawanci maza a kashe shi ma a takofi mai kyau shi ma wani hukar da mutum mai kyau ce kawai ta daji dagara ba da an sa kawai fit shi kenan an kai an yanke ainihin jijiyar da take yi ce da an yanke ta mutum zai mutu ko dabba za ta mutu da kayan ki shi ke tun da ba mutum ne da ne kana yanka ce eh, ka zo mana ko kyalin ya ba isa isa samu ka mai kyau eh, in ba fasala ta yi ana samun wani mutane wani kuma sai samu gawa ta ke sai a tunadira da ba da mai dace ana wahalar da ita mai dace ba shi a ya umarni wal yuhidda shafratan Ya ce to ɗayan kuma ya wasu ainihin Kasa abu da zai yanka ya wasa ta kar kawai ba ba kai fiye zo da dara a ya wasa ta idan ya haka wani wuri da bi haka sai ya huta shi da abin yankansa ko ya huta shi da ita amma inda bai haka ba za ya hutar da ita fushi ta za ka yi kuma ka riga ka wahala da ita da aka kai bai dace ba kawai ka yanka ta ta inda ba za ta sha wahala da sai lokaci guda ka yanke eh rawahu muslim to ga lokaci kuma ya ganzo hadisi biyu ne ko ya gudu mutum kai shi kawai eh, hadisi biyu ne وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ aisarahuma kuma lam yakun isma an karɓo daga nan Aisha Allah ya kaddara a gare ta ce ma ku yi sallallahu alaihi wasallam bain amrayn qad ce ba a taba ba wa annabi sallallahu zabi akan tsakanin abubuwan kwayoyi al'amura kwayoyi ba illa akhadha aisarahu fati ya zabi wanda ya fi su. malamin ku isma matakan bai kasance laifi ba ne fa in kun isman fa in kana isman idan mai laifi in ku laifi ne kana aba adan nasu biyu to shi fa kowanne mutum nesa ga wannan laifin sallallahu alaihi wasallam eh wa man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li nafsihi min shay'in qat anas lam bai taba daukar fansa dan karanta zama an masa bai taba yi ai kun sani ne an zo an ci kwalas ta ba a aka shaƙe shi ko gwargonsu yana da kauri amma a aka shaƙe har sai da zai yi sati kuma ya shi wanda ya ya faɗi magana mara taɗi ka dan laifi ne a nan sallah kawai mushi masa wannan wani ce kuma ba shi yanzu to me za ka haka ce a dama an ba ka mai ba ka mai da da yasa na jarraba da cika da zai wannan asi ba dan an ce ba ka mai ba mutum mai da da sai masa mara daɗi ai sai da to yasa a uzuri yasa a dan za a masa uzuri ba masa uzuri ba a uzuri dan kawai uzuri har yanzu kuma ke gaya maka har yanzu kana san nan ba sai ka kawai mu da muke yan kawai ne muna ba kawai ko muna zuwa muna zama da su muna karatu in wani wata tambaya ka ɗauka ba na yin sinanta lallai lallai bari kuwa Iza yan uwa da suke makalewa a wurin suna da'awa da an zuto za su gani za su yi amfani ta saboda da kawai yana bukatar wasu sosai wallahi yana kuma da mutane ba su ba yan kaɗan za su ko ya ɗauka kai daga ake zargi kai wanda ake jefa da ake jefa kai ake zala ne ba wallahi kowa ya jefa da su ba kwani da su ba za su zai ɗauka ba shi da shi a ko shi shiga ƙauyen namu wasu za mu gaisa da su har in ji da wasu da nama zaune su a hiyar su har an gama karatun kai har tuna zama tun ba sha ɗaya ko sha biyu ko zai karfe biyu wallahi har mutu karfe biyar wani su bai mai ta hura wallahi suna nan suna kira su wanda za su san ko da gama su ko su ci su ji tambayar da za a yi ko su ji katin da za a yi su ji tambayar da za a yi a wani ba su ce ba suke zuwa da jahilcin su amma da ana samun da masu da'awa kuma sun haɗa kai da shugabanni na ƙauyukan da kuma na garuruwar gwamnatin su kansu taimaka ana shiga ƙauyuka ana kanta da mutane alheri ne ba gane ba ilimi haske ilimi haske inda akwai ilimin na cewa akwai karancin barna a cikin al'umma amma rashin ilimi sai ne ta barna ya kaso da suke da abin suke da ai kawai rashin ilimi ne ba su ilimin kasance kawai da an ci an samu kuɗi a kaza ko mutum sun shiga ma'amala ko ba ruwansa alal da ya haramta ba ruwansa shiga zai shiga zai kawai kuɗi yake su ko Allah sa samu dace nana ya ce nana Aisha ta ce illa an tunta haka hurmatullahi fayantaqimu lillahi ta'ala sai dai idan an keta alfarmar Allah subhanahu ta'ala to sai ya daufansa saboda Allah din eh, amma shi ma yana yi ne don kai karka halaka ko ba ka bane wani shiga da alfarmar Allah gurmu Allah idan bai tuwo ba ba a ja kunnansa ba an nuna wasa hadarin abu ba ai sai ya halaka shi manzan Allah ne haƙƙinsa ne ya yafe ya yafe yana raye ya yafe amma yanzu cikin ga wurin mu da sallallahu alaihi ba mu kyale ka ba ba mu kyale ka wani ga hukuma ko eh din ba za mu yi dau gurji aka hannu ba hannu ba akwai hukuma sai aka yi hukuma inda annabi yana nan haƙƙinsa ne wacin da baya to mu wakilansa ne idan aka taba shi to an mun taɓa mu dole wasu su tsaya cewar an wato idan ko ba samu wani wasu wasu ba to gaba ɗaya wa Allah gaba ɗaya mu Allah samu dace muttafaqun alayhi wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu ala biman yahrumu alayhi al-nari hau biman tahrumu alayhi na. Eh, an karɓo da abdullahi su sa'udin allah kada a gare shi ci manzan allah sallallahu ya ce ala ukhbirukum ba zan ba ku labari ba biman ya haramu ala nari ga wanda ya haramta ga wuta bi man ta haramu ala yanar ko kuma da wuta ta haramta akan shi ta haramu ala kulli karibin tana haramta ne ita wuta akan duk wanda ke makusanci ga allah ta'ala hayyinu ko mai ainihin sauki layinun mai laushi sahali shi ma dai sauƙi da kalmar ce duk su ma'ana su ɗaya wurin gaba da yau eh hayyinun layyinun sahali eh tun da komi na sai yana sauƙi yana da yin sauƙawa komi na sauƙi to shi wanda shi ne wuta ta haramta a kansa allah ba mu ikon ainihin ɗabi'u ya ba mu wannan ɗabi'u na kirki ɗabi'u na nagarta alhaimura anatu wa rifku allah ya azurta mu da wannan ɗabi'u Allah ta'ala ya samu dace rawu tirmidhi wa qala hadith hasan insha Allah wannan shine karshen babu Allah ya taimake mu daga karshen sa sai mu in Allah ya kawo sati mai zuwa eh, sati mai zuwa eh, da dauka ya da daura da za a yi akwai ayyan uwa na kwaya da za a wurin da lahadi na ra'ayi ce kuma ɗaurin auren kawai kuma sun ba da sun ba ake da yamma suke yi kuma ɗan kuwa za su zo da yawa a kowane an daɗe ba a da wani ruwan da aka gaisa haka zai iya kai ni har da wajen karfe shida ma a ƙauyen na allah kuma karba a ƙauyen ya eh, kaga ba zai da su jijjira na allah ya ce mu da na tunan na farka yanzu ba zan ƙara mu da da da ya sauke da mai wannan ya rasa allah ya samu da su kaga kashe allah ya mana jagora allah ya mana jagora allah ya karɓa bajin mu allah ya sa sa albarka a cikin rayuwar Allah ya yi jikan abokai da makwabta da aminai da dukkan musulmi su karɓi ya rahama Allah ta'ala ya kyautu karshen mu kuma Allah ta'ala ya Allah shirya mu da su ya gaba da Allah shirya mu da su Allah ta'ala ya shirya mu da su Allah ya sa da su alheri su ne alheri ga tamu mu ya Allah ya sa albarka zo alheri ga tamu Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka Allah ta'ala ya shirya ta'ala ya kare ku kowane iri ne kasar mu da take cikin wani yanayi musamman wasu garuruwa wanda suke cikin harkar tsaro ba kyau don ta'ala ya kare ku sauki kuma da muke cikin lafiya lafiya ba ba yin tashi hankali Allah ya ci gaba da ba mu wannan ni'ima ta sa Allah ya karo mana ci gaba da kare mu kare ainihin dukkan ainihin al'ummar musulmi da yadda suke musulmi na duniya wanda suke cikin tasko da ainihin damuwa don ta'ala su mai kawo su Allah ya karo arziki a garuruwan mu dukkan garuruwan musulmi Allah karo arziki kuma sa albarka cikin arzikin namu Allah ta'ala ya ba mu shugabanni masu tausayi masu ainihin hangen nesa eh, da an shugabanni eh, guri da an shugabanni masu hangen nesa eh, ina gano haka ne ta hanyoyin ta hanyoyin ko za gano bambancin shugabanni yanzu na da duk wani yanka da aka yi a da na kuma za ka shan kwanci na yanzu yanzu ku duba idan ku duba hanyar biyu kyau ba da ta da da zuwa ta faɗinta duba hanyar kasar rotu ku duba hanyar keja ku duba hanyar eh, zariya duk a cikin ku da su tunani ne da nan gaba an za a kuma su suna tunani amma kuma yanzu kawai filin masu ake a yanka wanda a kawai a yanka a ba mutane su zo su yi shaguna wancan shi ne shi ci gaba in ci gaba ayyukan kasuwan mana a ce gari yake a ware kasuwa a gina shaguna amma fili wanda mutane suke in an zo bukata ta kama a guda ba ka dama ba da za a yi tun da an riga a sassa makarantun mutu an sai da filaye yanzu bukatar da garan kaya da garan kaya primary school wallahi ginin da yake cikin da ne da aka yi. wallahi bai fi ɗaya bisa biyar nan? ta abinda aka rage abinda aka ɗaya ya kai ka kaso duk an yi gina ce so ka bari ba ku dogon tunani na yanzu wasu sun fi ta samun samun kuɗi sun fita wancan lokacin in aiki ma za su yi amma sun ba su mai kida masu kuɗi allah shirye mu gaba da ya eh, allah su su gane ya eh, wasu kusa gaba to za su shigo nan gaba su muke kwana kara ko za su kare su kare ya kora wani abu da za su yi mai shekara ɗaya da yan wata biyu ko yake da sun gama mulki sai wani zubin za a yi to wani zubin tun daga za ku fara mai ta addu'a mai ta addu'a Allah ya kama da eh, daga shugaban ƙasa zuwa gwamna zuwa ciyamomi Allah ya kama na gari eh ba wanda muke so na gari eh, eh ba idan samu kuɗi mun samu kwangila ba a'a na gari na gari wanda zai amfani ne amfani da al'umma da yawa ba ni kaɗai ba eh, ya Allah sa mu dace Allah su da alamu ولا وعلى محمد وعلى محمد ولا على اخواننا سبحان ربك